وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيومنا قوم شاشدة دوتا رمضان شكرا تدوب لا تتري حدود أربعين دشدة wanda ya dace da lahadi 16 ga watan uku miladiya kenan maris shekara ta 2025 har yanzu muna mudarasa wannan sura mai albarka suratu yusuf a inda malai karanto aya ta 36 a nan ne muka tsaya jiya a darasi fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa dakhala ba'u sijna fataya kamar da muka yi bayani a wannan wani zango ne cikin jarabawa da Allah tabaraka wa ta'ala ya ga Annabi Yusuf alaihi salam shine bayan ya zauna a gidan wannan shugaba sai matar wannan shugaba ta fitine shi wanda har yau roki Allah tabaraka wa ta'ala cewa yayi masa halin da yake na wannan jarabawa da wannan mata rabbi a abu ilayya mimma yad'unani ilai yace ya ubangiji in zauna a gidan fursuna shi ya fi min fiye da abin da waɗannan mata suke kira na zuwa gare shi na aikata alfasha saboda ka Allah ta baraka wa ta'ala sai ya gaya mana cewa annabi Yusuf alaihi salam shi wannan shugaba da mutanensa sun yanke shawara su sanya shi a gidan fursuna ko gidan a yari ne Allah ta'ala ce wa dakhala ma'a na fataya lokacin da ya shiga wannan gida sai suka shiga tare da shi fataya ne wasu matasa guda biyu ma'ana su ma waɗanda aka kai su wannan gida Kala a ma in a ahaduhuma a a a'siru kamara. ɗaya daga cikin waɗannan matasa bayan an shiga wannan gida suka a annabi yusuf alayhi salam Allah ya bashi wannan ilimi na fassarar mafarki kamar yadda na bayyana wasu malaman tafsiri suna cewa waɗannan matasa biyu sun yi mafarki ne bayan an kasu wannan gida a kan tuhuma da ake musu na cewa suna nufin kashe wannan sarki domin wannan yana bashi wato abin sha ne yana shi shine mai hidima wajen shayar da sarkin wannan kuma shine mai hidima wajen kawo sarki abinci sai aka tuhume su cewa sun yi kokarin sanya guba a cikin abinci ko abin sha da za a kawo sarki shine dalilin shigar su wannan gida to Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa sai suka ce da annabi Yusuf bayan sun ga cewa yana fassara mafarki ko dai sun yi mafarki ne suka ga abin da suke faɗa ko kuma a'a suna so ne su jarraba shi bayan sun ga yana fassara mutane mafarki a wannan gida suke so su jarraba shi shine suka faɗi wannan abin da suka ce sun gani qala ahduhuma daya daga cikin waɗannan matasa yake cewa inni arani asiru khamran cewa na ganni a cikin mafarki ina shiryawa ainihin wato mai gidansa yana shirya masa kamran giya kenan cikin abin da yake shi na sha ma'ana yana tatsan masa giya daga inibi yana tatsan masa giya daga inibi na akaru ɗayan kuma yake cewa inni arani ahmilu fauka ra'si khubzan shi kuma yake cewa na ganna ina ɗauke da wato khubzan kamar wani kwando da gurasa a ciki akan kaina ta kulu tayhu minhu kuma ga tsuntsaye suna bi suna ki daga wannan gurasa na bi ta'wilihi suka ce ka ba mu bayani na fassarar wannan wato mafarki inna naraka min al-muhsinin da mun lalle mu muna gani kana cikin masu ihsani waɗanda wato Allah ya ba wa ilimi kuma masu kyautata mu'amala da mutane annabi yusuf alaihi salam kafin ya yi musu fassara ta wannan mafarki sai tukuna yi musu wa'azi tun da su eh, mushirkai ne suna aikata shirka saboda haka yi musu wa'azi ya kira su zuwa ga tauhidi shine yake cewa qala kuma yatikum ta'am qala bi ذلكما من تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون قال يكتي ورسول لا يأتيكما طعام ترزقاني باب ولا أبنتي يأتيكما da zai zo gare ku ma'ana a kawo muku abinci turzakanihi wanda za a kawo muku abinci wato daga masu kawo muku abinci daga waje kenan illa na ba su kuma ko kuma daga gidan ma'ana ba abin da za a ce za a kawo ku face sai na ba ku labari bi ta'wilihi da bayaninsa qabla an yati kuma kafin ma ya zo gare ku kafin a kawo muku wato wannan yana cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da annabi Yusuf alaihi salam na ilimi irin da yadda ya bayar annabinsa annabi Isa alaihi salam da yake ba da labari cewa wa nabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum ma'ana zan ba ku labari na abin da kuke ce da abin da kuke ajiyewa a gidajen to shi ma annabi yusuf alaihi salam yake gaya wa waɗannan matasa guda biyu cewa duk abin da za a kawo muku na abinci ba wai a mafarki ba a'a a zagiri zan ba ku labari illa su kuma bi ta'wilihi zan ba ku labarin abin da za a kawo muku na abinci ma'ana Allah yana nuna mu cewa ga abin da za a kawo muku zan iya ba ku labari kabla an ya ya koma tun kafin a kawo ku wannan abincin cewa wani irin abinci za a kawo muku da kuma yanayin sa zan iya ba ku labari zalikuma mimma allamani rabbi yace wannan ilimin yana daga abin da ubangiji na ya sanar da ni ya koyar da ni ta hanyar wahayinsa ya gaya musu haka ne saboda bisa al'ada babu wanda yake iya gane wannan inda ba za a ce boka ba bane misali wanda yake amfani da aljanu su rika kawo masa labari to sai maza ya katse wannan tunanin cewa kar ku ɗauka fa ni bokanci nake a'a galibu ma min ma'allamani rabbi ilimi ne daga ubangiji na yake mun wahayi da shi ba bokanci bane to idan ko daga ubangiji ne to wane ne wannan ubangijin da yake sanar da shi sai ya gaya musu shi yace inni tarattu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun saboda ni na bar hanyar mutanen da ba su yi imani da Allah ba kuma su suna kafin cewa ranar lahira suna cewa babu tashin alkiyama ni ba na kan wannan hanyar ina kan hanya ce ta ubangiji na makadaiki wanda ya sanar da ni wannan ilimi kenan ya yi musu wannan bayani ne saboda ya nuna musu cewa shi yana kan imani da kuma tauhidi ya yi imani da Allah ba wai yana aikata shirka irin yadda suke aikatawa ba ne kuma wannan ilimi Allah ne ya sanar da shi ta hanyar wahayi ba bokanci bane kaga kenan daga yanzu ya fara nuna musu akwai Allah mahalicin bayi wanda shi ya kamata a bauta masa kuma akwai ranar tashin alkiya ba mana ranar da za a yi hisabi kowa ya ga abin da ya aikata kaga daga nan ya fara musu wa'azi ke sannan sai yake wadda ba su millata a bayi ba su a bayi ibrahim wa ishaq salam ya ci gaba da yi musu bayani na addinin da yake kai shine addinin tauhidi yace wattaba'tu millata abai ni na ba hanya ko addini na iyayena ibrahim wa ishaq wa yaqub shine annabi ibrahim wanda yake kakansa ko kakan mahaifinsa wa ishaq da kuma annabi ishaq wanda shine mahaifin mahaifinsa wa yaqub shine mahaifinsa ma'ana su waɗannan manyan bayan Allah ina kan hanyar da suke kai na tauhidi sai yace ma kana lana kuma baya dacewa a gare mu an shirka billahi min shay ma'aikata shirka mana ma hada Allah da wani a cikin bautarsa min shay inda ko menene kaga ya gabatar da iyayensa wataƙila mutanen nan ba su san wane ne annabi Yusuf ba to ya gabatar da kansa cewa shi fa waɗannan su ne iyayensa kuma waɗannan bayan Allah babu wanda bai san tarihin su ba annabi Ibrahim da annabi Ishaq da annabi Yaqub magana su shahararriya ce ma'ana ambatan su sananne ne a cikin mutane a wannan lokaci saboda haka yace ni ina kan addinin iyayena ne annabi Ibrahim da annabi Ishaq da annabi Yaqub menene addinin su shine bauta Allah shi kare ma kana lana an nushrika billahi min shay ni da iyayena baya dacewa gare mu mu hada Allah da wani a cikin bauta min shay da ko menene da aka riga ake bautawa mu ba ma hada Allah da wani a cikin bauta ni da iyayena Allah guda daya abin bauta na gaskiya shi muke bautawa shi muke bautawa a nan sai ya ambaci iyayensa ambatan iyaye ba laifi ba ne idan dai hanyar da suke kai hanya ce ta daidai dama aka yi kamata ya zama iyaye sun tarbiyyantar da 'ya'ya akan hanya ta daidai da suke kai amma idan hanya ce ta bata to abin zargi ne mutum ya rike hanyar iyayensa murdin ba hanyar shirya suke ba shi yasa Allah ta'ala ya zargi waɗancan da ya ba mu labari tun daga suratul bakara ya fara ba mu labarin duk annabi ko manzo da aka aiko mutanensa sai ce a'a mu muna kan hanyar iyayenmu to sai Allah ya faɗa yake cewa aw law kana aba'ukum la yaqiluna shay'an wala yahtadun ko da iyayen naku ba sa hankalta komai ko ba shiriyu bane kaga wannan abin zargi ne kenan idan ba sa kan hanya ta daidai to ba ba abu ne na wato burgewa a ce an tsaya akan hanyar su an rike hanyar da iyaye suke kai sai idan hanyar da suke kai hanya ce ta ta daidai kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra 'ala al-iman ya kuma su imani la tattakhidhu aba'akum kada ku rike iyayenku wa ikhwanakum da yan uwanku awliya a majibanta ababan kauna wanda za ku jibince su in istahabbu al-kufra ala iman in dai sun fifita kafirci akan imani to ku ku kyale su ku rike imani dan ba daidai bane in dai suna kan fata to sai ku kyale su ko ku rike shari'a ko ku rike shari'a Allah ya zargi waɗanda suke bin hanyar iyayensu in dai ba hanya ce ta shari'a ba da Allah ya gaya mana wai da kaila lahum tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi ana da yawa daga cikin mutane idan aka ce ku ba hanyar Allah hanya mai gaggiya su ce a'a za mu ba hanyar da muka tadda iyayenmu a kai sai Allah ya ce awalau kana aba'um la shi shay'an wala yahtadun ko da iyayen ba ta hankalta mana ba su ba hanya ta hankali ba sun aje hankali a gefe sun rike abin da yake ba bai dace abota masa ba mana ba sai amfani da hankalinsu ba wajen aunawa cewa Allah ubangijin bayi mahalicinsu shi ya dace abota masa ba wasu ababen bauta waɗanda ba ke halitta ba waɗanda arzikin baya ba hannunsa yake ba waɗanda ba ta iya amfanarwa ko kuma su tsare mutum daga cuta ba daidai ba ne duk mai hankali ya san ba su dace a bauta musu shi ne fadin Allah ta'ala a walauka da abahun la ya fi nuna shi'ar ba ta hankalta wala ya ta duna kuma ba ta shirya haka Allah ya faɗa ce wai da kai lam ta'alau ila ma anzala Allah wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi abana idan aka ce ku taho zuwa ga tafarki na Allah zuwa ga abin da Allah ya saukar na shari'a zuwa ga manzannin Allah kalu sai ce hasbuna ma wajadna alaihi aba mu dai mun tsaya akan abin da muka tada iyayenmu akai sai Allah ya ce aw law kana abahu la ya'lamuna shay'an wala yahtadun atan la ya'qiluna shay'an anan la ya'lamuna shay'an wala yahtadun ko da iyayen ba su da ilimi suna hanyar kan hanya ta jahilci ma'ana suna kan hanya ta shirka da bata za ku bi su kaga kenan din iyaye takalidin iyaye akan abin da yake na bata to wannan ba daidai ba ne amma idan iyaye suna kan shari'a to abin da ya kamaci mutum shi ne tsaya akan hanya ta iyaye ta kamar annabi Yusuf alayhi salam kaga ya ce shi yana kan wata ba su a abai sai ce Ibrahima wa ishaka wa Yaqub ni na ba hanyar iyayena ni na ba hanya ta iyayena wacce ce hanyar ya annabin Allah sai ce ma kana lana an shirka billahi min shay hanya ta tauhidi ba hanya shirka ba domin bai dace ba ni da iyayena ake mun ba hanya wacce take ta ta shirka sai yace zalika yace ah, zalika ma kana lana an shirka billahi min shay yace zalika min fadlillahi alaina wa ala nas kuma wannan tsayawa da muka yi akan tauhidi yana cikin falalar Allah da ya yi mana mana ya ba mu manzanci ya dora mu akan shari'a wa alal nasi kuma wannan ma yana cikin falala da kuma kyauta da baiwa da Allah ya yi ga mutane baki daya na cewa ya aiko musu manzanni su kira su zuwa ga shari'a kaga wannan falala ce daga Allah Allah ya aiko manzanni domin su shiryar da mutane kenan kaga Allah ya yi baiwa da kyauta ga mutane cewa ya aiko musu da manzannin da za su nuna musu hanya ta shari'a don su bi su tsira sai yake walakin na aksarar nasi la yashkurun amma mafi yawan mutane ba su yi wa Allah godiya ba suna nan dai akan bata akan shirka suna nan akan hanya wacce take ta bata wacce suka bi hanyar iyayensu wadda ba daidai ba ya kamata a ce mutane su yi wa Allah godiya bisa wannan ni'ima ta aiko manzo ko manzanni su ba hanya ta tauhidi sai dai da yawa daga cikin mutane ba su yi wa Allah godiya ba har yanzu suna shirka da Allah tabaraka wa ta'ala duk da cewa ya aiko musu da manzanni ya sauka musu da littattafai domin su shirya sannan ya ci gaba da yi wa waɗannan abokan zaman shi a gidan yari wa'azi ya ce ya sahi bai shi ya ƙoshi bai tsiri a akbarun mutabbatin kuna wani ƙunani lahun washidun ƙwanar ba ta hudu na min duniya annabi yusuf alaihi salam ya ci gaba da wa'azi ga waɗannan mutane Ya ce ya bai sai ya abokan zamana a gidan yari a mutafarri kuna khairun amin lahul wahidul qahhar tunda suna aikata shirka sai ce ku auna ku gani a mutafarri kuna ababan bauta daban-daban wato waɗanda suke wasu daga ita aka sassaka wasu daga duwatsu aka sassaka wasu dalma ce aka nanka aka yi sura ta wani abu da ake bautawa daban-daban mutafarrikun yanayinsa daban-daban kuma iyayen gidi daban-daban wani kamar yadda mushirikai za ka tadda suna da ubangijin ruwa ubangijin sanyi ubangijin zafi ubangijin kaza na noma da na damuna da na wane na wane ne kaga wannan mutafarriko da ke kowane abu an masa ubangijinsa shin waɗannan da aka rarraba aka yi su daban-daban waɗanda ba su da amfani ba sa iya amfanarwa ba sa tsare mutum daga cuta khairun ku auna ku gani su suka ba alheri a riƙa a matsayin ababen bauta amilla ko kuma Allah alwahid wanda ya siffanta da kaɗaita a zatinsa da siffofinsa da ayyukansa alwahidu makaɗaici alkahar mai rinjaye wanda yake aikata abin da ya so babu wanda ya isa ya hana abin da Allah ta'ala ya nufi wane ne ku auna ku gani wanne ne ku dacewa a riga a bautawa arbabun mutafarriqun iyayen gidi da kuka riga daban-daban ko raba hankalinku ma'ana in mutum yana tafiya a cikin ruwa sai ce ga abin da zai kira in yana tafiya a abin nan tudu ga abin da zai kira in lokacin damuna aka yi fari ga wanda za a kira ma'ana duk irin abin da mashirkai suke aikatawa shirki iyayen gidi daban-daban sai raba hankalinsu sannan iyayen gidin da ba ta iya amfanar da su komai ba za su iya janyo musu amfani ba ba za su tsare su daga cuta ba shin a hankali a ma'auni na hankali waɗannan su suka ba dacewa a rike abautawa ko kuma Allah makaɗaici alwahi wanda komai na bayi yana hannunsa ne duk abin da za ka nema wajen ubangiji na guda ɗaya za ka neme shi kuma wanda yake alkahar mai iko mai rinjaye duk abin da kake bukata yana da shi zai baka balma shi ne ya halitce ka arzikinka a hannunsa yake shi kuma zai amfanar da kai sannan zai iya baka kariya daga abin da zai cutar da kai shin shi ya kamata a bautawa ko waɗannan da kuke bautawa marasa amfani ibnu ashir Allah ya ashur Allah ya masa rahama yake thumma farada lahu ma mufadala sannan annabi yusuf alaihi salam wajen kokarin gamsar da su akan tauhidi sai ya ba su mufadala ya fallanta musu cewa ku duba ku auna fifikon ku gani bai da majmu tsakanin waɗannan hali guda biyu ne na ubangiji makaɗaki mai iko wanda yake iya amfanarwa yake iya tsarewa daga cuta mahalicin bayi shi ɗaya alkahar wanda yake mai rinjaye mai iko akan abin da ya so shin wannan shi ya fi dacewa a riga abautawa ubangiji na gaskiya ko kuma a'a wanda yake azamu wa agna mafi wadata mafi girma ko kuma a'a waɗannan iyayen giji daban-daban waɗanda ke ba sa iya amfanarwa ba sa iya tsare mutum daga cuta sannan daban-daban hankali ya rabu da yawa wanne ne a ma'auni na hankali ya kamata a riga a matsayin abin bauta mana wujud arbab mutafarrikin arja samar da iyayen gidi samuwar daban-daban waɗanda kuma ba su da wani tasiri shine arja yi gurin jaye a mai itikad ko kuma a'a kudirce annahu la yujad illa ilahun wahid ubangiji ɗaya ne domin ya yi haka ne li bizalika fa’ira na barihima domin ya jawo hankalin inda suna da hankali za su iya aunawa su gani wanne ya fi? domin duk mai hankali zai iya ganewa su masu bautar ababen bautar nan ga shi nan abin da suka rika abin bauta shi kanshi bai iya amfana da kanshi ba bai iya tsare kanshi daga cuta ba saboda haka annabi ibrahim alaihissalam shi ma irin wannan ma'aunin ya nuna mutanensa lokacin da ya sassare gumakansu ya dora wa babban gunkin gatar da suka zo suka ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamin az-zalimin suka ce sa'inna abinna sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim aka kira annabi ibrahim aka ce anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim kai kai wannan kai mana wannan ta'alif ka san sassare kuma kan sai ce a bal fa'alahu kabiru ma'ala ah, ga gatar a wuyan babban ai shi yayi ba sai kun tambaye ni ba yace fas'aluhum in kanu yantiquna to kuma ni me yana washi ku tambaye su wani su ba ku in har suna iya magana kaga wannan ma'aunin ya isa hankali hankali ya gani cewa to abinda bai iya tsare kanshi ba daga cutarwa shi kuma zaka ce ya baka abin nan ta ya zai iya tsare ka kaga bai ba su da amfani kaga eh, a hankali ne ya kamata a ce suna aunawa ya kamata a ce suna aunawa irin abin da yake faruwa inda yake in an yi ambaliya sai ta kwashe duk gumaka ambaliya ta ɗebe ta jifa a su kuma ta hau abin da suna tsuntsuntowa <laughs> ce to zai ajiye su ba su iya kare ko kansu ma ambaliya ta ɗebe su gaba ɗaya an yi ruwa ya ambaliya zai sun halaka goma ka to ko kuma yanzu ku nemi mai a wajen ba su da wani amfani to kaga wannan ma'aunin inda suna da hankali ya isa wato sai kai ta mamakin ɗan adam su mutanen indiya kawai in sun ga wani abu dai kawai ya irin wuce hankalin tunanin su su mai da shi abin bauta kowane iri ko da aka haifa wanda yake halittarsa ta mushawwaha ma'ana ta zama irin rabi da rabi sai kawai sai ayi abin bauta duk abin da suka gani kai hatta hukaci a titi suke bin suna bauta so dai su ga wani abu dai ba ku kawai shi wanda bai iya amfani da kansa komai ba to saboda haka ya ba su wannan ma'auni na hankali cewa su duba su gani yace mata ta abuduna ya ci gaba da yi musu wa'azi yace ba fa komai kuke bautawa ba min duni koma bayan ubangiji na gaskiya Allah guda ɗaya kenan illa asma face wani su wasu sunaye ne tan mai tumuha an tumuha ba lokacin an kirkiro sunayen kuka ambaci waɗannan abin da kuke bauta kuka ce ai ababen bauta ne kuka samu suna da kaza da kaza da kaza ma anzalallahu biha min sultan amma ba Allah ne ya sokar da hujja cewa waɗannan shi yace abota musu ba ko kuma sun cancanci abota musu ba wata hujja kan rikon waɗannan abubuwan da suke kawai wato khayalat ne abu ne na kawai da suka kirkiro a irin tunanin suka samu sunaye cewa wannan ubangijin rana wannan ubangijin wata wannan ubangijin abin nan taurari wannan ubangijin damuna wannan ubangijin fari kowane aka yi masa suna daban-daban wa ya samu wata suna ko ne da iyayen ba Allah bane ya ambace su da wadannan sunaye Allah bai sokar da hujja akan cewa sun cancanci abota musu ba saboda haka inil hukmu illa lillah ku sani hukunci na gaskiya na Allah ne shi kadai mana abinda ake nufi da inil hukmu illa lillah ay mal hukmu alhaq fi rububiyyati wal aqaid wal ibadat ad-diniyya illa lillah wahda babu wani hukunci na abin da ya dace a bautawa a matsayin ubangiji ar-rabb a matsayin al-ilahu abin bauta in ba Allah shi kadai ba shine kadai ya hukunta ko zai hukunta abin bauta ce kada a bauta wa kowa sai shi inil hukmu illa lillahi hukunci na abin da ya shafi bauta Allah ne kadai zai faduwa za a bauta kuma ya faɗa mana cewa shi kadai za a rika a matsayin abin bauta hukmu al haqq babu wani hukunci na gaskiya dangane da wanda za a rika wa sai wanda Allah ya faɗa shi ne shi ubangiji na gaskiya shi kadai ya ce kada wa kowa sai shi illa lillahi wahdahu sai Allah shi kadai shine abin bauta wanda ya wahayi ga annabawan da ko manzanninsa su sanar da mutane cewa shi kadai ne abin bauta na gaskiya amara Allah ta'budu illa iyyahu ga abin da ya hukunta yayi umarni kar a bauta wa kowa illa iyyahu sai shi kadai za a bauta wa ai amara Allah ta'budu ghayrahu yayi umarni Allah ta'budu ghayra kar ku bauta walinta wala tadu siwa kada ku kira walinta sai shi kadai shi za ku bautawa duk bukatun ku nema a wajensa shi kadai subhanahu ta'ala domin shi ne ubangiji na gaskiya shi ya halice ku kuma arzikin yana wajen shi yake ba ku arziki kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhan nas abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض wa anzala بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات rizqan lakum sai ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kaga ya faɗi waye wanda ya halitte ku wanda ya halitti iyayenku da waɗanda suke gabaninku kuma shi ne ya sanya muku ƙasa ga ta a shimfiɗe kuke tafiya a kanta kuke gini a kanta kuke noma a kanta ya sanya muku sama a matsayin tankar rufe kuma yake sokan muku da ruwa daga saman nan yake fitan muku da tsoro, abinda za ku ci ku rayu to duk arzikinku yana wajen Allah shi kaɗai saboda kar ku sanya wa Allah kishiyoyi al'ali kun san Allah kadai yake wannan domin idan aka tambaye su wa yake yin waɗannan ayyuka zan ce Allah ne ba ta cewa kan su kalince su ba ta cewa abin da suke bautawa su ke ba su arziki a'a Allah na gaskiya shi yake musu duk wannan saboda haka Allah ya yi umarni amara Allah ta abudu illa iyahu hukuncin da ya yi shi ne kada a bautawa kowa sai shi kadai kuma wannan zalika addinu qayyim shine addini na gaskiya addini wanda yake miƙaƙƙen addini ba bauɗaɗɗe ba bauɗaɗɗen addini shine wanda aka riƙe ababen wuta daban-daban wanda suka raba hankalin masu bautar su amma addini na gaskiya shine addinul kayyim addini miƙaƙƙe wanda ubangiji guda ɗaya aka rika shine mahalicin bayi a wajen sa ake neman komai saboda ga wannan addini al-mustaqim shi za a bauta wa Allah da shi walakin na nasi la al'amun sai dai mafi yawan mutane ba su san wato wannan gaskiyar ba sun je sai jiki wasu ababen da ba su da wani amfani ba za su yi amfani da su komai ba sannan ba za su iya tsare su daga cuta ba sannan ba su suka halicce su ba sannan ba su ke azarta tuwa sai jiki suna bauta musu kaga wannan jahilci ne wannan rashin sanin gaskiya ne gaskiya ita ce a yi Allah ubangiji bayi mahalicin bayi a matsayin abin bauta shi kadai to bayan ya yi musu wannan wa'azi ya kira su zuwa ga tauhidi mana ya fara yi musu bayani na irin baiwa da Allah yi mata na ilimi da Allah ya bace na wahayi da annabta da yake cewa kala la ya'ti kuma ta'amun turzakani illa nabba'tu kuma bi ta'wilihi qabla an ya'ti kuma yi musu shimfida da wannan cewa shi fa ainihin annabi ne na Allah Allah ya ne masa wahayi yana iya ba su labarin abin da za a kawo musu na abinci nau'insa da yanayinsa duk zai iya ba su labari kaga wannan wato yace zalikuma mimma allamani rabbi ubangiji na ne ya sanar da ni ba wai ta hanyar bokanci bane wannan ilimi a'a ilimi ne da Allah ya masa wahayi kaga ya musu shimfiɗa kenan dan su san wani ne shi sannan ya ga musu cewa shi ba yana kan addini ne na tauhidi inni taraktu millata qaumin la yu'minu billahi wa hum bil akhirati hum kafiruna yace ni ba ina kan addini ne na bauta Allah guda daya na bar hanyar waɗanda ba su imani da Allah ba da ranar lahira sannan kuma sai ya gaya musu wane ne shi asalinsa Wacce ba su millata bayi ibrahim wa ishaqa wa yaqub cewa ni ina kan hanyar iyayena suwa iyayen naka sai ya faɗe su annabi ibrahim da annabi ishaq da annabi yaqub malamin suka ce ya ambace su ne saboda ambatan su ya shahara a cikin mutane in dai aka ambace su kowa ya san waye? kuma me hanyar da suke kai hanyar tauhidi ma kana lana mushrika billahi min shay ba ta ba shirki kowa ba sai Allah maka daiki sannan ya kawo musu dalili na hankali ya sahibi sijin arbabun mutafadikuna khairun abillahi alwahid alqahar ya kawo musu ma'auni na hankali cewa iyayen gidi daban-daban mutafarriquna su suka fi dacewa a rika abin bauta ko Allah mahalicin bayi ubangiji maka daiki mai rijayi wanda komai kake bukata zai maka wanda yake da iko komai a halin yake shi ya kamata a rika ko waɗancan waɗanda ba su da amfani sannan ya bayyana cewa wannan bautar da suke yi wa gumaka ma ba ta da tushe ba ta da tushe babu hujja a kanta mata abudu na min dunillahi illa asma'un sammaitu illa asma'an sammaitumuha ma'ana ba ku riki komai ba wannan da kuke bautawa illa sunaye ne kawai sunaye ne akan abin da bai da asali akan abin da bai da amfani an ce masa ila alhali bai da khususiya ko kuma wato wannan wato abin da ilahun yake da shi domin an ce ila shine abin bauta na gaskiya to waɗannan ai ba abin bauta na gaskiya bane to duk wanda za a bauta wa dole ya zama yana da sifofi na rububiyya kafin ya zama yana ya zato ilahu abin bauta shine sai shi in shine ya halice sai idan arzikin ku a wajen da yake sai idan yana iya amfanar da ku sai idan yana iya baku kariya daga dukkan cuta shi ne a iya ce da shi ilahu to waɗannan abin da kuke kira aliha suna ne amma ba ga abin da ya cancanci a kira shi da wannan suna kun ce musu ababen bauta iyayen gidi amma ba su da sifa wanda suka cancanci wannan suna illa asma an san mai tumuwa an tum wa aba'ukum sai ce ma an zara bi har min ba abin da kuke yi ba hujja akai jahilci ne kawai kintace ne da tunani wanda shaidan yake jefa ku akai saboda haka abin bauta da gaskiya shine Allah inil hukmu illa lillah amara Allah ta'budu illa iyya Ubangiji gaskiya shine Allah makadaici kuma ga abin da yake kar abota kowa sai shi yanzu duk abin da ake bukata na hujja ya ba su hujja na tauhidi ya kira su zuwa ga hanya gaggiya to bayan ya gama wannan shimfiɗa yanzu kuma zai musu fassara mafarki din zai musu fassara mafarki قال يا صاحب السجن أما أحدكم يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان

ya ce annabi yusuf alaihi salam ya gaya wa abokan zamansa waɗanda suka zo fatawa dangane da mafarkin da suka yi ya ba su amsa ya ce ya sahibai sin ya ku abokan zamana a gidan yari amma a hadu kuma fa yasqi rabbahu khamra fassara abin da kuka bayyana ko ce kun gani a mafarki to shine cewa ɗayan ku zai shayar da ubangijinsa khamra ma'ana zai koma bakin aikinsa ya ci gaba da shayar da mai gidansa wato ababen sha da yake bashi wannan sarki kenan wa amma al'akaru amma shi ɗayan kuwa shine mai ba da abinci fayusulabu za a kashe shi a tsere shi fata kuluttairu min rasi kuma tsuntsaye za su zo suna ci daga kokon kansa ma'ana suna cakar kansa suna ci bayan ya lalace kenan bayan an tsere shi wannan shine fassara abin da kuka faɗa ko ziyal amru kuma wannan bayani da na yi muku qudiya al-amru an gama yanke wannan hukunci ay nufida wa atamma wa hukima an gama hukunta wannan hukunci tabbas shine abin da zai faru saboda haka qudiya al-amru alladhi fihi tatafiyan abin da kuke tambaya akai wannan shine bayanin sa shine fassarar sa kuma ba da baya hukuncin nan yankakke ne Allah ya rigaya ya yanke wannan hukunci mana yanzu kar ku zo ku ce a dama ba gaske bane ai ba mu gani ba mafarki bane wata muke a kudi al'amru alladhi fihi Tun tunda kuka yi tambaya ko faɗi wannan to Allah ya yanke wannan hukunci abinda zai kasance ke ko da kun daga baya sun dawo sun ce a'a ai ba gaske bane ba ba mafarki muka yi ba kawai wata muke to ba a haka ba a yi wannan an yanke hukunci magana ta kare abinda na gaya muku dinnan ko ba mafarki ne ku gani kuka faɗa to hukuncin kenan abinda zai kasance kenan Allah ya riga ya nuna masa cikin wahayi saboda haka shi yasa ce ko zai al'amru ladhi kaga anan yanke fada cewa wannan ba batu ne na zato ba a'a an gama hukunci saboda masu fassarar mafarki wanda zaka je ka tambaya in ya fassara maka istihadi ne zai iya yin daidai zai iya kuskure ke yasa ba a so mutum in bai iya mana ba da wannan wato baiwa ta fassara mafarki ya je fassara to kar zai faɗa mutane abin da ba shi bane Inda bai iya ba ya fassara to amma shi kaga da yake annabin Allah ne wahayi ne shi yasa yace kudi al-amru an gama abinda na gaya muku dinnan haka zai kasance ko da kun dawo kun ce a'a ba gaske bane ba mafarki muka yi ba ba mu gani ba an gama yanke hukunci wannan abin da zai faru gare ku kenan wannan abin da zai faru gare ku kenan wa qala annabi yusuf alaihi salam yace lil ladhi dhanna annahu najin minhuma ga wannan da zanna az-zannu yana nufin al-ilmu anan al-yaqin yana nufin yaqini domin ya riga ya ce mai kuzi al'amru abin abinda kuka faɗa din nan an gama hukuncinsa, sa to kaga kenan yana da yaƙinin cewa wannan ɗayan zai fita saboda shi ba mai laifi ba ne, bayan an ji ayi bincike an gano shi mai abincin ne aka ba wa cin hanci ya sa wa sarkin guba amma shi mai abin nan mai shayarwa shi mai shan guba shi mai yadda ba kamar yadda aka malaman tafsiri suke kawowa akwai makiya sarkin suke so su kashe sarkin saboda haka suka ba da cin hanci ga mai shayar da sarki da mai kama masa abinci cewa kowane ya sanya guba a cikin abincin sarkin don ya fiye mutu shi mai shayarwa yake ba zai yi ba ya ki yarda shi kuma wannan mai siyar da gurasa mai kawo abinci sai yadda ya sa guba a ciki to kafin a kawo abinci sai aka samu wanda ya tsegunta wa sarki cewa ga abin da ya faru an ba wa masu baka shayarwa da abinci an ba su cin hanci zan sa maka guba abinci su kashe ka ana kawowa ko sai sarkin yace to ai a kowa ya zo wanda ya kawo kai mai shan abin sha fara sha magani sha abin da ya kawo da ya dauka ya sha lafiya lau kai mai abin nan gurasa zo ka ci sai ya kiyarta sai ya kiyarta to kaga abin da aka yi a sarki gaskiya ne kenan ana so a a haince shi a kashe shi sai shi to duk a kai su fursuna a yi bincike to bayan an yi bincike kaga abin da ya tabbata shi mai kawo abincin shi ne ya sanya guba saboda haka annabi yusuf alaihi salam ya yi musu bayanin wannan abin da suka kawo mata cewa sun yi mafarki saboda haka yake cewa wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhu yake gaya wa wannan da yake zanna anan azzannu yana nufin ilimi ya san cewa shine zai tsira tunda shi bai laifi ba shi bai laifi ba uskurni inda rabbik sai yake gaya mata in ka fita daga gidan kwantuna ka gaya wa shugabanka al'amarina ka gaya wa shugabanka al'amarina mana abin da ya faru gare ni na cewa gaci an sa ni a gidan a fursuna ba tare da ainihin wato laifi ba yani uskur hali inda yadda in ka je wajen shugabanka ka ba shi labarin halin da nake ciki cewa gashi an zalunce ni an sa ni a fursuna ba don wani dalili ba na zauna a ciki har shekaru har shekaru fa an zawo shaytanu zikra rabbih amma bayan ya fita daga gidan fursuna sai shaytan ya mantar da shi wannan mai shayarwa din ya koma baki aiki tun tunda an san amintacce ne ya manta da sha'anin annabi yusuf alaihi salam bai ambace shi a wajen shugabansa ba fa ta fi sijni bi za'a sinina sai annabi yusuf alaihi salam ya zauna a gidan fursuna bid'a sinina wani yanki na lokaci wasu shekaru kididdigaggu malamai suka ce shekara bakwai ya zauna a gidan farsuna shekara biyar lokacin da aka shigar da shi har zuwa lokacin da aka fitar da shi wannan mai shayar da sarki abin sha shekara biyu bayan wannan kaga shekara bakwai kenan ji wasu malamai na tafsiri a bid'a sinin shekara bakwai ya zauna a cikin fursuna akan zalunci ya zauna shekara biyar kafin waɗannan su zo su yi masa wannan fatawa har ya ba su amsa ya ce wa ɗaya daga ciki in ka fita ka sanar da shugabanka halin da nake ciki sai sai shedan ya mantar da shi har shekara biyu ya manta ya fita ya ci gaba da shi a nan gaban sa kawai to sai Allah ta'ala ya hukunta cewa annabi Yusuf zai fita daga wannan gidan fursuna ta hanyar mafarki da sarkin garin yayi kuma ya nemi fassarar mafarkin da aka rasa wanda zai iya fassara wannan mafarkin sai Allah yake ba mu labari سبحانه وتعالى وقال الملك إني أرى وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات أخر وأخر يابسات يا فقال الملك إني أرى سبع بقرات معنى da Allah ya yi nufi zai fitar da annabi Yusuf alaihi daga gidan wannan yari sai Allah ya hukunta wannan sarki na wannan na Misra ya yi mafarki menene mafarkin shine yake bayyanawa bayan yayi wannan mafarki sai ya samu damuwa yace a tara masa dukkan manya-manya na mutanen kasarsa da bokaye da irin malamansu da ashirar manya-manya cikin mutane yace a tara musu bayan an tara su sai ya gaya musu wannan mafarkin da ya yi bayan ya an tara masa ainihin manya-manya na wannan kasa sai ce musu buga abin da na gani ina son lalle a fassara mu wannan mafarki domin wato hankalinsa ya fi a akan wannan mafarki menene mafarkin ne wannan yake cewa inni ara sab'a basaratin simani yace nayi mafarki na ga wasu ainihin shanu sima guda bakwai manya-manyan ƙosassu ya hunna sabon aija? sai kuma ga wasu bakwai ramammu sun zo suna haɗiɗiye waɗannan bosassun wasab'a sun bulatin kuma a cikin mafarki sai na ga wato zangarniya guda bakwai kudurin kwarra koraye wa ukara ya bisa sai ga wasu kuma ke ƙasassu su kuma bushe? su ma suna haɗiɗiye waɗannan korayen wato wannan mafarki ya tayar masa da hankali saboda ga ainihin wato ya ga shanu guda bakwai ko sassu kyawawa amma ga wasu bakwai kuma ijaf ramammu ke kasassu suna haɗe da ya so ya kulhunna ma'ana suna haɗe waɗannan kosassun sannan kuma sai ya ga saba'atun gulatin ainihin zangarniya guda bakwai kudur koraye ma'ana masu kyau koraye wa ukhra yabisat ga wasu kuma guda bakwai su kuma ke kasassu a bushe su ma suna haɗi ne wannan ainihin wato koraya saboda haka ce ya ayyuhal halmala ya ku taron manya manya na wannan kasa aftuni fi ruqyaya na tara ku ne don ku bani amsa ku bani fatawa ku fassara min wannan mafarki in kuntum lirru'ya ta'burun in kuna iya fassara mafarki mana in akwai wanda zai gane ma'anar wannan mafarkin to lalle ina bukata a fassara mu in kuntum ru'ya ta'burun in kun iya fassara mabaki sun iya domin ai yana daga cikin abin da dan adam ya saba yi fassara mafarki akan samu a kowane lokaci masu wani shi yasa ma ya kara sa yace ku bani fassara amma na shi wannan mafarkin in har kuna iya gane me yake ne ma'ana in kuntum ru'ya ta'burun yana nufin wannan mafarkin bi aini ai in kuntum ta'lamuna ta'bira jinsar ru'ya in za ku iya fassara min wannan jinsi na mafarki da na gani mana yana so ne a fassara masa wannan mafarkin domin ai dama ya san ana fassara mafarki karo suka yi nazari amma ba su iya gane ma'anar mafarkin ba cewa ga wasu shanu ko sassu guda bakwai suna tsaye ga wasu ke kasassu rabon suna hadidiye su bakwai da bakwai ga kuma wasu zangar ya zangarniya ko ra guda bakwai ga wasu ke kasassu suna ajiye su wannan abin yana da ban mamaki qalu su ahla kowa yi tunani ya kasa gane me abin ke ne suka ce ya shugaba su ahla wannan rikici ne kawai irin na mafarki kaga suka ce ahla abin abinda ake yanzu da su ahla ahlam dai shine mafarki wanda yake na shirme shi ake cewa hulmu mafarki na shirme ba su ce da shi ru'ya ba sai suka ce hulm domin ahlam da hulm ne wa hiya ru'yal ba. ma'ana mafarki wanda yake ba na gaske ba wanda yake na na shirme shi ake cewa hulm shi ake cewa hulm irin abin da yake na wasu wasan shedan da kuma abin da yake mutum wato yana cikin wani yanayi na damuwa sai ga mafarkin abin da yake gani ko abin da yake tunani shi ake cewa hulm saboda haka suka ce wannan ai azghasu alam ma'ana azghas kawai irin rikici ne na mafarki da mutum ke iya ganin abubuwa iri-iri a cikin mafarki na rikici wanda ba gaske ba ne kawai shirme ne saboda haka wa ma na hannu bi ta'wilil ahlami bi na irin dai wannan mafarkin na shirme mu yalla bai ba ma iya fassara shi ba mu gane me yake nufi ba saboda haka yalla bai kyale kawai ba wani abu bane kyale wannan kawai shirme ne irin na mafarki saboda sun kasa gano ma'anar abin sun kasa gano ma'anar abin cewa me yake nufi wannan ah, a ga waɗannan halittu ga wasu suna haji ne wasu suka kasa ganewa saboda haka suka ce masa kawai ya kyale wannan mafarkin ya yi watsi da shi ya kyale ya yi watsi da shi saboda yana cikin irin abin da mutum yake gani wanda ba yi da tushe kawai abu ne na wasu wasan shaidan da kuma a ah, rikici irin na mafarki da ba abin da ba iya gani a mafarki sai na mafarki ne mutum ba zai iya gani ba abu ne kawai na Wasu wasi da kuma tunani wanda yake ba na gaske ba abin da yake ba na gaske ba saboda haka sun kasa fassara wannan mafarki saboda ya yi musu tsauri saboda haka take kala lillahi na'am aya ta baya na'am وقال الذين جاءوا wa qala na damin minhuma wannan da ya tsira daga cikin wannan matasa guda biyu me shayar da sarki wanda shi ya tsira aka yafe masa sabanin wancan da aka kashe ai ko yana jin wannan bayanin na sarki tunda ai yana yan gidan sarki yana cikin fada yana jin wannan bayani wa dakara ba'da ummatin ai sai ya tuna bayan wani zamani wa dakara ba'da ummatin ai tazakkara yusufa sai ya tuna annabi yusuf ba da ummatin ai ba da muddatin tawilatin min zaman bayan lokaci ne tsayi shekara biyu ya manta da annabi yusuf a gidan kursa sai ko ya tuna da ya ji wannan sai yake cewa ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsiluni lalle ne zan ba bayanin fassarar wannan mafarkin ku dai aika da ni a bani izinin yalla bai ni zan je in kawo bayanin ni zan je kama bayani akwai wanda na sani in dai aka je masa zai yi bayanin me yake nufi shi wannan mafarkin saboda haka kamar an sarki ya ce da shi to ka in kana iya samo labari wanda zai fassara zai kaka nemo mana labarin mai fassara wannan mafarkin saboda haka sai garza ya bai tsaya ko ina ba sai gidan yari inda ya tana da annabi yusuf alaihi salam yana zuwa yace yusuf ayyuha siddiq yusuf ayyuha siddiq zuwa sai yace yusuf ayyuha siddiq ya kai annabi yusuf siddiqi mai gaskiya mana iya zaman da ya da annabi yusuf ya san mutumin kirki ne mai gaskiya saboda haka yayi masa wannan ya kira shi da wannan lakabi ce yusuf ayyuha siddiq mana ya kai wanda ya kai gaya wajen gaskiya ya kai yusuf aftina na zo domin ka ba mu bayani kai mana fassara fi sarki bakarati sai ya faɗi irin abin da sarkin ya faɗa lafazin sarkin ya faɗa shi ya faɗa saboda shi a fassarar mabarki wato abin da za a faɗa yana da tasiri lafazin yadda yake yana da tasiri inda za a canja wani abu to fassarar tana iya canjawa sai ya faɗi irin abin da sarkin ya faɗa yake cewa ba mu labari fi sabda ibakaratin dangane da shanu guda bakwai simani ko tassu ya kulhunna sab'un hijab sai ga bakwai kuma ke kasassu ya kulhunna suna haɗi da yi waɗancan ainihin ƙosassun wata bai sun bulatin sannan ga kuma zangarniya bakwai kudurin koraye wa ukara ya bitatin ga kuma wasu ke ƙasassu guda bakwai su ma dai suna ainihin haɗi da yi wannan guda bakwai koraye ɗin ya ce ba mu labari Me wannan yake nufi in aka yi wannan mafarki la'alli arjiwa ilan nasi la'allahum ya'lamun dai in koma wajen mutane ma'ana da waɗanda aka tara kenan almala manyan gari la'allahum ya'lamuna dan su san me wannan mafarki yake nufi to saboda haka annabi yusuf alaihi salam ana faɗa masa wannan sai ya gane ma'anar ainihin wato hotattun a shanu guda bakwai da kuma ke kasa sura mu guda bakwai mana ya kalli wannan bakwai ɗin a matsayin shekaru ake nufi shekaru ake nufi bakwai shi yasa ya zo da adadi bakwai bakwai an gane ko sannan wannan shanu da ya gani kosasso din yake cewa musulmi a ziraa yana nufin shekarun da za a yi noma wanda za a samu amfani ingantaccen amfani me yasa to ya fassara kosassun shanu da noma sai ce liyan albakara to ta hazin hirasa saboda ai da shanu ake yin huda to tun daga shanu kuma an yi magana a gaba zangarniya to yana da alaka da noma saboda haka bakwai din shekaru yake nufi domin bakwai bakwai bakwai sun nemi so nawa so hudu ga yana nufin shekaru ne ake nufi bakwai so kuma shanu kosassu tun da shanu ake noma an ambace abin nan zangarniya a can to ana nufin wato shanu da ake huda yana da alaka da noma ke kenan yana nufin shekaru bakwai za a yi ana noma ana samun amfani da kyau su ne wannan kosassun kosassun yana nufin amfani zai kyau ke bakwai bakwai ne yana nufin shekaru bakwai ake ne sannan kuma sai ya fassara waɗansu can kekatattu bakwai ɗin da suke haɗiye waɗannan cewa za a yi wasu shekaru bakwai kuma da ba za a samu amfani ba za a yi fari farin zai cinye abin da aka samu a wancan shekaru bakwai na farko shekaru bakwai na farko za a samu amfani sannan in an ajiye amfani to sai ya zamo wannan da za a samu fari an riba su wa'incan da aka yi ajiya da su sai a madadin ba a samu abinci ba sai amfani da wancan a wancan shekaru bakwai sannan yake cewa wa sumbulat su kuma zangarniya ranzulin akwa yana nufin abinci yana nufin dama aikin daga ga abin nan shanun noma to ai za a girba abinci kenan bakwai korayen ma'ana za a samu shekara bakwai masu kyau kenan za a samu amfani bakwai ke kasassun yana nufin za a yi shekaru bakwai wanda ba za a samu amfani ba za a yi fari saboda haka ana gaya masa wannan ya hango ya gano ma'anar wannan mafarkin take ya ce da shi kala ya gaya dan aiken tazrahu na sab'a sini na da'aban za ku yi noma shekara bakwai a jajjere mutawafir kenan mustamir duk shekara in kun yi noma daga yanzu to har shekara bakwai za ku yi ta samun amfani na ok akwai tambaya da aka ce za mu jiya wani ya ba da wata tambaya a naman taban lokacin ya kure matuka ce ta ba ma'amta ba ga kuma yanzu ma lokacin ya kawo kai ina ga sai mu bar wannan ayar insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi cikin darasi akan fassarar da Annabi Yusuf alaihi salam yayi gare su tambayar guda biyu ce da wani ya rubuto a tambayar ta farko yana magana ne akan ah, yana ta dan Allah wai idan na bi man sallar tarawih har aka yi shafa'i da wuturi to kuma ina so in ƙara sallah cikin dare kenan yaya zan yi da shafa'i da wuta ina gani an sha bayyana wannan bayani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadisin Tirmidhi da wasu malamai yana cewa ah, man qama al imami hatta yansarif kutibat lahu qiyamul layla manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya tsaya yayi sallah da limaminsa har liman ya idar da sallah to za a rubuta masa qiyamul layla cewa yayi sallar dare dukan dare in mutum ya tsaya yayi sallah yana sallah bayan liman sallar abin nan qiyamul layl idan yayi hakuri ya tsaya har ya idar da sallah to shi a wannan dare ko ya je ya kwanta a rubuta masa yayi sallar dukkan dare an ba shi ladan to idan ya tashi cikin dare kuma yake yake so yi wasu sallolin to in tun da ai liman yana yin shafa'i da wuturi an ce binnan man kama imami ana nufin bai bar liman ba har aka idan da salloli duka kaga dole liman zai shafa'i da wuturi ko da ko ba limami dai ba ne a ƙarshe dai a wajen sallar za a yi shafa'i da wuturi a cika da ita to idan aka cika da wannan sai ya shafa'i da wuturi da limamin dan a rubuta masa kiyamu laila kaga ya samu wannan lada to in ya tashi cikin dare kuma yana da damar yayi wasu raka'o'i ba a hana shi ba yayi raka'o'i raka a bibibibi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi game da sallar dare sai yace salatul layli masna masana sallar dare bibi ce to kenan wannan bibiyin tana nan a bibiyanta game da wuturi kuma manzon Allah yake la witrani fi laila ba a wuturi biyu a dare ne domin wuturi ma'ana samara to in ka kara ya zama ba mara ba kenan ko ba ka ba to kaga kenan ba zai maimaita wutiri ba ba zai maimaita wutiri ba amma zai iya yin salloli kuma raka'a biyu dan yana da wannan damar tunda ai ba alfa kofa ba ba ce in kai wutiri ba ai ta kuma kai wata sallah babu dalilin da ya hana ba dalilin da yake in kai wutiri kuma ba wata sallah a ba fada ba kana iya raka ka bibi bibi bayan kai wutiri amma ba za ka maimaita wutirin ba kaga hadisan duka za su tafi akan baka da damuwa ke kenan ka tsaya kai sallah da liman ya fi maka alheri fiye da cewa wanda suke in an yi raka a goma sai sai tafiya su su ce a'a su za su yi wasu salloli da dare su yi wutarin su a gwanda su tsaya su da liman domin an ce an ba su ma ainihin sallar daren duka za a rubuta musu ladan to kuma dama ne kake bukata ba zai ka samu kiyamul lera ba to ka samu ai in kuma bonus kake so karin alheri akan alheri to in ka tashi dauki qur'ani mana kai tilawa ko ba ka ko kuma a yi sallan ma raka a daidai yi zikiri yi duk abin da yake na ibada duk sai ya zama maka alheri an gane ku in kuma sallan ma kake so za ta iya raka a tun da ai ba a ce ba mutum ya yi wuce shi kinar ya an kuma rufe masa ba shi ba shi ba sallah ba ba dalilin da ya faruwa sai na biyu da yake cewa shi dai mai tambayar wai da aka karanta abin nan game da eh, shi wannan wanda ya sayi annabi yusuf din da yake gaya wa matarsa da yake cewa akrimu wa tuwaru din nan hata an yanfa'ana wa natakhizahu walada da aka kawo annabi yusuf yace ki rike wannan dan riko da kyau saboda wata kira zai mana amfani hata an yanfa'ana ko kuma mu rike shi zama dan mu tunda ya fahimci wannan dani mai daraja mu rike shi ma tunda ba ta da dani zama dan mu sai aka yi maganar firata cewa an rawaito daga abdullahi da masu ne cewa wanda suke da hangen nesa firata mutum uku ne wanda hangen nesan su ya zamo a tarihi wato sun yi hangen nesa wanda tarihi ya yake ambato na farko aka ambace wa aka ambata mutum uku wannan da aka ambata ko wanda yake ta rike wannan yaro a karni masuwa na biyu kuma shine yar gidan annabi shu'aib ko da take cewa ya batista abiru inna khaira man intajarta al-qawl amin na uku kuma shine abubakar siddiq lokacin da yake gaya wa sahabbai cewa na zaɓa muku Umar ko da bayan mutuwa ta zama muku shugaba kuma suka zamo to sai ce wai ai wannan da aka ce Shu'aibu ai ba annabi Shu'aibu wancan ba ne saboda tsakanin annabi Musa da annabi Shu'aibu ratai yana da yawa ya je a karatu ba da Jabir ya ambata malaman tafsiri duk su ambata wannan Ibn kafir Ibn Jarir in ka koma littafin duk an ambata cewa da aka ce Shu'aib ba wancan Shu'aibun ne amma shine mashhuri ana faɗa duk littafin da za a gani za su faɗi wannan din su ce Shu'aib ce yar gidan annabi haka ke fara a'a amma qur'ani ai bai ambaci suna ba da ba ko ba ka qur'ani bai ambaci suna ba wannan kawai masu tafsiri ne suke ijtihadi su ce kaza ne amma dai qur'ani dama bai ambata ba su suka ambata malaman tafsiri suka yi ijtihadi suka ce ko dai annabi shi ne ko kuma wani bawan Allah ne mai suna shu'aib ba wancan annabin bane wannan da aka aika wa mutanen madiyan amma dalilin da yasa ake a shu'aib saboda a cikin qur'ani Allah ya ce falamma warada abin ma a madiyana suna alakantar da garin madiyan inda annabi a shi inda annabi Musa ya hijira sai suka dauka wancan shu'aibun madiyan to saboda haka in ka koma littafai duk za ga malamin sun yi bayani galibi irin waɗannan za ka gani a tafsiri ana ta tsawaita bayanai akan irin waɗannan abubuwa to amma dai abin da ya shahara ne ake ambata a ce an faɗa a littafin tafsiri in ka koma ƙari za ka ga bayanan ƙari akan wanda wani lokaci za ka ambata amma ka kuma zaka ji sabani mai yawa akan wayannan matsaloli wannan ce kaza wannan ce kaza amma galibi shi kissoshin ƙur'ani Allah yana ba da su ne domin wa'azi da izina so ba a kawo a ce detail sai an yi kaza da aka yi kaza kama a ce irin novel din na a shi ƙur'ani ba irin wannan bane littafin labari a shi duk kissar da Allah ya kawo wa'azin ake so ka ɗauka a ciki duk abin da yake eh, na abin nan cikon wannan labaran ba sai an gaya maka ba kawai yanzu kaga da aka zo abin nan labarin abin da yake faruwa kaga kawai ai ba gaya maka eh, yaushe aka yi annabi yusuf fursuna ba ko wani irin gidan fursuna ne ko a ina aka zama a kawai an baka jumla abin ne shi dai an kai shi fursuna ko ba haka ba bayan sun yanke shawara kawai sai aka ce an kai shi fursuna ba sai an gaya maka rabo saboda ne wa'azin da ake so ka gane shine irin yadda Allah ya jarabe shi daga mataki kaza zuwa waje kaza zuwa waje kaza wannan shine abin da Allah yake so ka fahimta shi yasa ba sai an gaya maka ragowar dalla dalla aka ce da aka yi kaza shi aka yi kaza a'a an baka shi a dunkule an gane ko kuma wa'azin yana tafiya a wannan tasirin wa'azin ma ya fi wannan a dunkulen fiye da a yi tafsili dalla dalla din almuhim abin da ake so ka gane gashi nan an gane ko abin da ake so gane an yi kaza sannan abu kaza ya faru me ka ɗauka na wa'azi a ciki me ka fahimta don ka inganta imaninka don ya taimake ka wajen ka riƙe addininka don ya zamo maka izina ka san yaya duniya take yadda Allah yake gudanar da al'amuransa bisa ikonsa wanda watakila kai a tunaninka za ka yi mamaki amma Allah ya nufa abu sai ga ya bi da shi ta hanyar da ba ka zato sai ga Allah ya kai abin yayi masa hukuncin da ya kaddara to duk wani abubuwan sune wa'azin da ake so mutum ya gane shi yasa mafi yawa a cikin tafsiri ba a so mutum ya tsaya yayi ta irin tafsilan da ake daukowa ga littafin Yahudawa galibi da ake shine Isra'iliyat yi ta bayanin an yi kaza ko sunaye na Allah bai faɗi sunaye ba kawai imra'atul aziz ya sunanta almuhim matar aziz shugaba daga cikin shugabannin misra wakalar malik sarkin misra ce ituni e, bihi kawai shi ke na magana ta gani sai ba an gaba sai an gaya ma sunansa ko an gaya maka wace shekara ya mulki ko a duk wannan ba shine wa'azin ba wa'azin shine ga abin da ya faru wanda zai maka amfani a cikin addini da imani ka wallahu ta'ala alam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب